Janar Abdurrahman Chani a hirarsa ta sama da awa guda da 'yan jaridar kafafen gwamnatin Nijar ya ɗauki lokaci mai tsawo yana tarihin kafuwar sai da yawo da ainihin makasudin kafata kafin ya kai ga fayyace dalilan da ya sa Nijar haɗa kai da Burkina Faso da Mali don ficewa daga sahun mambobin ƙungiyar. Wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari 'yan ƙasanmu su kwana su tashi cikin barazana wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya wagga kungiya dan muna cikinta an hana abinci ya shigo an katse muna wuta an hana magani ya fito an hana kuɗin na Niger mu yi unhwani da shi. Yana mai ɗora alhakin dambarwar da ke tsakanin ƙasashen uku da a ɗaya gefe ECOWAS a wuyan wasu shugabannin da ya kira 'yan amshin shatan Faransa. in ka ɗauki tinubu dibin ya kai faransa ita ta bashi iko bai wakala ga allah ba ya san 'yan najeriya su sun ka bashi iko sai ya dibi sai ya gallaza mu niger ya bi umarnin faransa sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi in ka ɗauki talon dibin ya kai faransa za ta kama mishi ya samu wa'adi na uku watara shi ma da ya shiga wannan duka zubin guda ne na hudu ake so koko a jayo dan amsa shata a aza bisa karaga makisan shi na hudu shi a maharin wannan furjin musa da kaga waɗannan shugabanni ke yi ma ƙasar mu nijar shugaban majalisar cnsp ya jaddada cewa bakin alkalami ya bushe game da ficewar kasashen ios daga ecowas ta sai illa ma Allah babu zancen koma baya shi ta abin ya ci gaba insha Allah kuma bamu da jikara ga abin da zai biyo a baya yana mai zargin faransa da shirya wata makarkashiya da zammar haddasa fitina a nijar benin daga iyakanmu da su da Nigeria ya kai W ya kai Penjari can inda suke da iyaka da togo iyaka da mu da 'yan kasar burkina duka faransa suna da bazi-bazi cikin waɗannan jihohin akwai waɗanda mun ka kora da nan kawai da sun ka kai bisa teku kewaya sun kai sun ka komo benin najeriya haka tun daga lak sai ka zo kebi faransa na nan tana zamnawa ciki ka tsoka lak chad faransa na ciki iyakanmu sai ta je gali suna biɗar su haƙa muna tashin hankali shugaban gwamnatin mulkin sojan ya sanar cewa akwai yiwuwar nijar da mali da burkina faso su fice daga ƙungiyar ƙasashe masu amfani da kuɗaɗen sefa wato iyomowa bayan kammala wani shirin da ke gabansu a yanzu haka harka kuɗi lokaci ne insha ƙwararri suna ga aiki radda sakamako ya kai kowa zai ganin sakamako insha Allah. Waɗannan bayanai na janar Abdurrahman Tani na fitowa bainar jama'a ne a wani lokacin da wasu majiyoyi ke cewa shugaban rikon ƙungiyar sai dawo shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci wata tawaga domin zuwa bikon ƙasashen Nijar, Burkina Faso da Mali su dawo gida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.